yayin da majalisar dattijai ke kokarin takawa gwamnatin jihar imo birki game da rajistan yan arewa kafin zauna a cikin jihar sai kuma ga jihar lagos ta bullo da wannan batun domin ko yanzu haka shugabannin yan arewa mazauna lagos din sun ce an umarce su da sanar da mutanen su duk inda suke cikin jihar da samu katin da ke dauke da bayani game da su a taron da shugabannin yan arewacin najeriya suka yi a gidan da ake kira gidan arewa da ke unguwar ta da ke nan birnin ikon sun ce wajibi ne duk wani dan arewa da ke zaune lagos ya samar da katin shaida suka ce wanda duk bai hakan ba idan jami'an tsaro suka kama shi to saboda kokar kansa domin ko ba za su sa baki wajen karbansa ba alhaji garba ce ɗaya daga cikin shugabannin yan arewa mazauna lagos ya ce ba laifinsu ba ne kuma sun leƙa sun hango wannan ita ce hanya kaɗai da ka iya fishe su daga musgunawan jami'an tsaro a cikin jihar to sai dai na ce masa bai ganin an buɗe wasu sarakunan hausawan nasu kafar tatsa al'ummar su kuma wannan take hakkin yancin walwalan ɗan ƙasa ne amma sai ya ce da ni a to kaga a rijistar nan gwamnati ne ta ce a yi kuma kafin su ba da doka a yi sun tara mu sarakuna suka ce ga abin da suke so muka tambaye su menene dalili suka ce eh, domin su san anguwa kaza mutane nawa ne a wajen don su san yawan ruwa da za su ba su da eh, yawan hanya abin da dai gwamnati ce kenan amma alhaji garba ko mun ki ko mun so wannan rajistan yana da nasaba da batun tsaro wani fa'ida ko tasiri kake ganin wannan rajistan zai yi a harkokin tsaro a nan jihar fa'ida take da shi shine mu dama muna son a san wane wane ne a cikin jiha mu muna son haka domin nema muka zo Legas din nan ba mu zo don mu yi eh, mu zama 'yan tawaye ko kuma don mu zama 'yan eh, karya doka da oda ba. To da yake kafin wannan taron na shugabannin 'yan arewa mazauna Legas sun yi irin kwatankwacinsa da kwamishinan 'yan sandan jihar Legas din. Wannan ya sa na tambayi sarki Sani Kabiru shi ma ɗaya daga cikin shugabannin 'yan arewa mazauna Legas ko an kira sauran kabilun da ke bakunta a jihar Legas domin dai aikata ayyukan aisha bai da nasaba da kabila ko addini. A gaskiya bisa billahi uh, mu dai uh, mutanen arewa mu ne kusan kashi casa'in ko casa'in da biyar mu ne aka kira. Wannan magana kasan kamar yadda na ga muku su 'yan sanda sun yi aikin su yadda suke tsammanin haka amma bayan haka bayan mitin da muka yi da su mun koma baya mun ba su shawarwari da ya kamata a yi kuma mun nuna rashin jin daɗi na cewa 'yan arewa gaba ɗaya su ne aka kira. amma sarki wani lokaci can baya masu masaukin ku sun ce muddin aka sake aka kawo jihar Legas hari ku 'yan arewa mazauna jihar Legas ku kada kanku yanzu gashi an kira ku an ce ku yi mutanen ku rijista ya kuke ji da wannan tsaka mai wuyan da kuke. Muna mitin da wayannan mutane a kan cewa su fahimci menene yake faruwa wannan matsala ba wai na bahaushe ba ne kadai a matsala ne na duk najeriya shi ko sultan jibrin yaya shugaban shi wani jihar lagos roƙo ya kamar haka boko haram ne shawarar da su kansu boko haram da nake so in ba su in za su saurare ta batan kasar mu gaba za mu zo mina dama yaran mu ne yan uwan mu duka mun sai mutanen yaran bari bari ne ko yan uwan mu ne da kasan mu ne in mun bata shi ya zamu zauna kansu muna ba su shawara da Allah da Annabi su saurare wannan lamarin su jefa wannan lamarin su zauna lafiya da mu zauna lafiya kasan mu ba shakka wannan batun rajista na yan arewa mazauna kudanci batu ne da zai ci gaba da kawo cece cikin kasa domin ko kusan shekara guda kenan da aka fara wannan rajistan yan arewa mazauna wasu jihohin kudancin Najeriya Ladan Ibrahim Ayawa murya Amurka daga Lagos a Najeriya.